wannan yake cewa bihi nasta'in yana son a fahimtar da shi ma'ana misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, misalin maruwaci da wanda ke ciyarwa abinda manzon Allah yake nufi shine misalin maruwaci da kuma wanda yake ciyarwa Allah ya hore masa yana ciyarwa kamar mutane biyu ne suke da riga tilke na karfe riga ta karfe daga wuyarsu zuwa kirjinsu zuwa loman masu haka duk sa'an da mai siyarwa ya siyar sai rigarsa ta yalwata har ka je ta shi da suturce hannaye ta suturce gomansa amma jam wannan alama wannan ma'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna cewa wanda yake siyarwa shi ma Allah zai albarkaci dukiyarsa zai Allah Allah zai ba masa asiri zai Allah zai yalwata masa amma wanda yake baya siyarwa din sai manzo Allah yake duk sa'an da yake siyar da dukiyarsa ko yake ba da sadaka sai ga rigar rigar karfe ta matse shi sai ya je ya dauki hannayensa yana son ya yalwata rigar ba ta yalwatuwa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke sa'annan kuma sai takarda da ta fito daga ƙananan 'yan kasuwa suka ce dan Allah a taimaka a yi ma masu mulki magana cewa waɗanda ake kora masu shimfida da kaya ɗin akwai sun kasu kashi biyu akwai waɗanda aka ba izini su ba su kan titi akwai kuma waɗanda ke zuba su zube a kan titi amma masu kora da masu ɗebewa in suka zo sai su hana duk baki ɗaya su kore su su hana su sana'ar su ba tare da cewa duk sa'an da ka hana mutum ɗaya sana'arsa ko abin da zai yi ka tabbatar da cewa ka hana matarsa da 'ya'yansa da da da da da da da babbaninsa da waɗanda suke rataye a sani to ke sa irin matsala matsala irin matsala haka in ta faru to hukuma sai ta kalli matsalar cewa da waɗanda suke zuwa su da filin da su filin da ake tayarwa duk ƴaƴanta ne sai ta binciki matsalar menene ya fi alheri game da al'umma sai a duba a yi sassauci a yalwata a jin kan mutane sai Allah ya jin kan mu baki ɗaya. tare da cewa sanin kowa ne cewa ƙananan 'yan kasuwa ɗin duk abin da kuke nema wani hukuma abin da yake wajibi ya kamata ku hada da manyan 'yan kasuwa su da suka san manya masu mulki masu iko ku hada da su su fi muku jagoranci a je a ta tsakanin ku in Allah da Allah zai tabbatar da alkhairi amma cewa a hana mutane yin sana'a kuma babu ayyuka da za a iya ɗaukan kowa gaskiya ba shi da daɗi ba shi da daɗi ba mu san dokokin da aka gindaya na wurin kimfi da kayan ba sai ba mu iya yarwa ba za mu iya yalwa ba za mu iya yin maganganu game da waɗannan matsaloli ba amma abin da ake so hukuma ta kalle su da idon rahama tunda za ta iya kai musu jin kai tana da hanya biyu za ta iya kai musu hukunci mai tsanani za ta iya musu hukunci da jin kai abinda ake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai ku jin kan talakawa waɗanda suke ba su da zalihu kuma Allah zai jin kanku babu zakati ala zawji wal aitani fil au aw fil hajri yace imam al-bukhari yace babu da ke bayanin hukuncin ibada sadaka ala zawji mace ta ba mijinta sadaka ko kuwa a'a marayu da take rike da su قال أبو سعيد قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري في أبو سعيد الخدري يا رويت حديثي أتكن ولا مسألة لدى من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي أبيدة عن أمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud ta ce ta kasance a cikin masallaci sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال سيمن ذا الله يتي تصدقنا ولو من كنا كوي صدقة كودا daga cikin kayan adanku ne gwalagwalanku وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها أو في حجرها alhalin kuwa Zainab ta kasance ita ce matan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yana cikin talakawan sahabai ita ce ciyar da shi da ƴaƴan da ke hannunta ƴaƴan Abdullahi dan Mas'ud da suke ba ita ta haife su ba yace Abdullahi sai ta ce ma abdullahi dan mas'ud sallu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ka je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayajzi anni an unfika alai wa ala aitani aitani fi hajri min as-sadaqa sai kace ka je ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama eh ya wadatu in ba in siyar da ku daga sadakar da zan bayar kai da ƴaƴan da nake rike da su فقال سي عبد الله دم مسعود يتي سني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيك زي da kanki ki tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawabin da kika ji za ki ganki sosai kin bi fahimtarsa, da in ni nazo na faɗa fantalaqat sai ta tashi ta tafi dama rayuwarsa duk ba abin da suke nema kowa gina lafiyar sa yake da maza da mata mazan sahabbai da matan sahabbai baki daya wannan duniyar a hagu suka rike ta ba ba wata ababa ce a gurin su abinda suke fama shine su samu lafira dan duk hasara duk abin da ka rasa a duniya matan ka samu lafira ba kai hasara ba duk abin da ka tara a duniya matan yi hasara a lafira har abada baka taba cin riba ba kai وانطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما تسكي ba shi da kudi ita ke ciyar da shi da ƴaƴan da ba ita ta haife su ba ma ƴaƴansa watakila daga wata matan daban ko ta rasu ko suka rabu ta ciyar da mijinta ta ciyar da ayan da take rike da su sai ta ce kare ka tambayi manzon Allah manzon Allah yake mun sadaka ni kuma ina son yi sadaka in na ciyar da ku da wannan sadaka zan samu lada sai ta ce je ki tambayi manzon Allah sai ta tashi ta tafi ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa imra'atan min al-ansari ala al-badi da ta je sai ta samu wata mace cikin matan Madina a kofar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha mislu hajati tace wannan matan da na tarar bukatar da ke tafi da ita ita ce bukatar da ke tafi da ni bukatar mu daya abinda ya kawo ni shi ya kawo ta ita ma ta zo ta tambaya ne ko in ta ciyar da mijinta da 'ya'ya Allah zai ba ta ladan sadaka ni kuma abin da ya kawo ni kenan ni suna na Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud ita kuma sunanta Zainab matan Ibn Abi Mas'ud famarra alaina bilalun sai bilal ya zo ya shige faqulna sai suka sai muka ce sali nabi sallallahu alaihi wasallama bilal ka tambaye mu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayadbi anni an unfika ala zawji ya ya isar ya wadatar in na ciyar da miji na zan samu da sadaka wa aitamin bi fi hajri da ɗan marayu da muke rike da su wa kulna sai muka ce ma'ana zainabawa guda biyu sai suka ce ma bilal la tukhbir bina kada ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ce Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud ko wanda ce Zainab mata Ibn Abi Mas'ud kai dai ka ce ga fatawa da ake kada ka ce wa su wane ne ke tambaya fadakhala sai bilal ya shiga فسأله فسأله صلى الله عليه وسلم فقال فسأله سيتم من الله صلى الله عليه وسلم فقال من هما sai manzo Allah ya ce su wane ne su wane ne suke wannan tambaya kala sai yanzu bilal ba zai iya koyewa ba da sun ce kada ka ce mu ne to sai ya tambaya da matsalar ta ta shi kenan amma tunda manzon Allah ce su wane ne bai isa ya koye ba tunda alqur'ani ya tabbatar da ko sallah kake manzon Allah ya kira ka in ya san kana sallah ya kira ka ka bar sallar ka je kira ka Allahu akbar استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون قال to yanzu bilalu ko ya bi ko ya dauki maganar Zainab matan Abdullahi dan Mas'ud umarninta ko ya karbi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne wajibi yace Zainab yace ai Zainab ce kala ayyu ne, ya manzo Allah ce wace zainab ke cikin zainabawan kala sai ce imra'atu abdullahi yanzu matsalar ta fito fili yake Zainab ce matan Abdullahi dan Mas'ud kada sai manzo Allah ya ce na'am yanzu manzo Allah ya bada jawabi yace eh ya wadatar in ta ciyar da Abdullahi dan Mas'ud da da talaka da ila da marayun da ke hannunta Allah zai ba ta ladan sadaka ma'ana ya wadatar maimakon sadakar kenan wala ha ajrani Kari kan haka manzon Allah ta yi bayani yace tana da lada biyu ajrul qarabati ladan sadar da zumunci wa ajrul sadaqati da ladan sadaka है to haka abin da ya faru kenan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kenan tilas ka tausaya ma matar kan kai da ke da hali tilas kama ki tausaya ki taimaka wa mijinki in ke ke ke da hali baki ɗaya taimake ke ne ake yi kowa abin da yake nufi ya samu yardar Allah madaukakin sarki ba da goyi ba ba da ji da kai ba ba da wulakanci ba da haka ake samun yardar Allah madaukakin sarki tun daga zamanin manzon Allah haka al'amarin ya kasance Abdullahi da Mas'ud yana cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke da riwayan hadisi masu ɗimbin yawa amma ba shi da kuɗi masu sakin shi da shi wannan bai rage darajarsa ko kaɗan ba cikin eh, wurin Allah maɗaukacin sarki suna cikin eh, min al-awwalin sabiqina ko hmm. قال حدثنا عثمان عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبدة عن هشام عن ابيه عن زينب ابنة ام سلمة قالت قلت يا رسول الله علي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بنية فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم تو مسألة كما تفارو أتكين جدا من الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga Hisham daga mahaifinsa ya karbo daga Zainab ibnati ummi Salama ma'ana yau matsalar Zainabawa ne duk suke tafiyarwa ko yace an karbo daga Zainab yar ummu salama ummu salama kuma ita ce matan manzon Allah sallallahu alaihi tana da miji ana ce da shi abu salama sai ya rasu sai ta ji ba daɗi hankalin ta ya tashi ta ya ɓaci sai manzon Allah ya zai aka yi mata ta'aziyya ce ki hakuri ki nemi lada wurin Allah Allah ya zai musanya miki wanda yake Abu Salama sai ta ce wa man mithlu Abu Salama ina za a samu kaman Abu Salama ma'ana wannan mijin da a ce yana shigowa ne da fushi ya fita da fushi ko yana ƙoro ko baya kula da ita za ta ji masa da ya mutu haka ma'ana abu salama din ya zamo mata aboki ne na rayuwa miji ne mai jin kai mai tausayi mai kulawa da ita shi yasa da ga sahabbai manya manyan sahabbai duk suna zaune da manzon Allah a ciki sai dai bai taba karsuwa a cikin tunaninta manzon Allah bai aure ta ba amma akwai Abu Bakar Abu Bakar ya fi Abu Salama akwai Sayyidina Umar ya fi Abu Salama akwai Sayyidina Usman akwai Sayyidina Ali duk sun fi Abu Salama amma saboda jin daɗin rayuwa da ta yi da wannan miji abu salama sai ta ce wa man mislu abu salama a dukkanin ina za a samu kaman abu salama a duk cikin fadin ga madina ko ina za a samu kaman abu salama to sai Allah ya ba aikar bi addu'an manzon Allah ya ba ta wanda ya fi abu salama Allahu akbar haka manzo Allah ya aika yin jini ce ana manzo Allah yana kutu ba yana neman ta da aure sai take to a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita dai ummu salama na girma shekaru na ita ce shekaru na sun yawa kuma gane da 'ƴaƴa sannan kuma ina da kishi ina da kishi da wahala na iya na zauna da kishiyoyi da kishiya sai manzo Allah ce ku je ku gaya mata amma shekarun ta sun yawa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbaru minki manzo Allah ya girme maki to ina shekarun ke yawa ƴaƴan ki kuma da ke kuka manzon Allah zai dauki nauyin ki ki kuma da ke kuka manzon Allah zai yi miki addu'a Allah ya tafiyar miki da sai ta ba da matsaloli guda uku ko sai manzon Allah ya warware mata jin baki daya to yanzu Allah ya musanya mata fiye da Abu ta ko kuwa a'a yasa da'iman mutum kada ya yanke kauna la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah madaukakin sarki shine mai abin bayarwa baya ƙarewa. kala kunti ya rasulullahi ita ummu salama na na ummu salama radiyallahu anha ta ce ya manzon allah aliya ajru an unsika ala bani abi salama ina da ladan na ciyar da ayyan abu salama din ayyan da ta haifa inna ma hum baniya kace ai ayyana ne fa kala sai manzon allah ce an sifi alayhi addinin musulunci ba magudanci ake yi ba babu wani da ne ko ko dan yan uba ne ko yan uwa ne ko menene manzo Allah ce ki ciyar da su falaki ajru ma anfaqti alayhi kina da ladan ciyar da su da kika yi yanzu addinin musulunci ake ai ba magudanci ba ko duk sa'an da aka samu mutum mutum ya rasu mai mutunci aka san matarsa cikin mutunci suke kada a bar su sai sun galabaita a samu wani mutumin kin da zai aure ta ƴaƴanta fa ka ɗauki nauyin su ba na da kake so ba wurin Allah ɗauki sarki sai Allah ya baka kai ka sani yaushe zaka mutu ya'yanka ya za a yi shine ce wal yahzar ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida innal ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kaman yadda kake gudu kada ka mutu ka bar ƴaƴanka su rasa inda za su haɗu su rasa inda za su tare su rasa wanda zai ɗauki nauyin su ka tausaya ma ƴaƴan musulmi haka hakanan. don rayuwa ta kawo ai mutanen kasa yanzu matasa ba za su aure ba zaura ba wannan ko tana da ƴaƴa ai ina son ki da aure amma ƴaƴan ki to yaya kana son ki da aure ƴaƴan ki watsar da su zaki saboda kai su da suka zamo sun makale mata sun zama jinin ta hantarta kenan abu ya taba su kamar ya taba hantarta sai ka aure ta ka dauki nauyin ayansu ka gani Allah zai albarkaci rayuwar ka kuma zai albarkaci waɗannan 'ya'yan ba al'umma annabi bane ba girma za su suna sallah da salati ba ba su cikin abinda manzon Allah zai alfahari da su suna suna ciki manzo Allah yake tanakahu tanakalu fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah yace ku yi aure ku yi auratayya mata masu haihuwa ku yawaita haihuwa ba a ce ku yi family planning ba ku yawaita haihuwa fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah manzo Allah yake ni zai alfahari da ku ranar tashin kiyama ba a ce ka haihu su ka bar su zama yan daba an tauri yan suna suna bara suna barna ba a'a ku haifi ƴaƴa ku yi musu tarbiyya suna sallah suna tunani manzon Allah ya bada labari yace uribat alayya al-umam yace an bayyana min al'ummomi da suka gabata fareti kenan an gwada min al'ummomi da suka wuce fara'aytu an-nabiyya wa laysa ma'ahu illa rajul wa ra'a an-nabiyya wa laysa ma'ahu illa rahab sai na ga wani annabi duk kiran da ya yi ba wanda ya bi sai mutum da ya kobi ba ya ce su ma wajen nabi ya gara bace min al hina duk baɗin Kano sai kaga wani annabi mutum ɗaya ko biyu kadai ya bi shi ya yi kuma aikinsa ya cika Allah zai ba shi lada Allah bai sa maka ka shigar da shari'a a kwakwalwar mutane ba abinda Allah ya tilasta maka ka bayyana musu yace sai na ga wani annabin mutum ɗaya ne wani biyu wani mutum tara manzo Allah ce ina zaune sai naga gungun jama'a sai ka ga mutum ya ya wuce nan ko yana son ya zamo sai manzo Allah ce ta ni ce al'umma ta ce sai aka ce wancan da ka gani annabi Musa kenan da jama'arsa dan annabi Musa yayi gwagwarmaya da Yahudawa ya sha wahala kuma Allah ya karrama shi da jama'a masu ɗimbin yawa sai aka ce annabi Musa kenan da al'ummarsa to manzon Allah fa yaya al'ummarsa suke manzon Allah ce sai ga gungun jama'a fiye da wancan baki daya masu ɗimbin yawa sai aka ce hazihi ummatuka aka ce al'ummarka kenan waɗannan masu ɗimbin yawa ma'ahum sabuna alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab cikin su Allah zai karrama dubu hamsin ko fiye da haka sabuna dubu saba'in Allah zai karrama su ya shigar da su aljanna biduna hisabin ba da hisabi ba Allahu akbar sai manzo Allah ya tashi shi da kai ko shi gida shikenan sahabbai su su wane ne waɗannan dubu 70 ko dubu ka ko su ne waɗanda aka haife su cikin musulunci ba su taba yi shirka ba ba su taba bauta ma kai ba ko su ne wane ne ko su ne wane ne sai manzo Allah ya fito sai ce su ne waɗanda ba sa kamfe kamfe ba sa yin kaza ba sa yin kaza wa ala rabbihim yatawakkaluna su suna dogara ga Allah ne madaukakin sarki sai wani mutum ya tashi yace ya manzo Allah ka rokan nan Allah ya shigar da ni a cikin su sai ce ukasa sunan shi ukasa sai manzon Allah ya ce anta yace kana cikin su sai wani kuma ya tashi shi ma yana neman na bulus ne sai manzo Allah ya ce sabaqaka biha ukasha wannan addu'ar kwa ya ce ukasha ya riga manzo Allah da hikimarsa da hankalinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ake dakatar da zance annabi da manzanci ai shi ma yana cikin manya manyan masu hankali na Quraishawa duk inda dan adam ya kai da hankali ai shi ma ya sama da haka sa'annan ga manzanci da da daukar da daukar da Allah madaukakin sarki sai yasa duk kalmomi da ke. cewa manzon Allah a lissafe suke kowace kalma za ta fito daga harshen manzon Allah tana da ma'ana bai ce ba ka cikin su ba da ya ce ba ka cikin su shike nan wannan sahabi ya samu aiki ya shiga bakin ciki kenan sai ce sabaka ka biha wannan addu'ar kwaya ɗaya ce kuma ukasha ya riga yaka da wannan addu'a bai hana ka shiga ta wata hanya daban to sai aka bar mai kofar bude to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alfahari da yawan al'umman sa ranar tashin kiyama باب قوله باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله بعد فدر الله مدaukakin sarki innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha har zuwa sai zai ce wa fir riqabi a cikin wuyayi ma'ana bawa ne aka karya masa kansa ya zo ya nemi taimako ya je fanki kansa ya halatta ba shi cikin zakka wal gharimina wa fi sabilillah wa bil sabili duk baki da guda takwas ne Allah madaukakin sarki ya kididdige Allah ne madaukakin sarki da kansa ya kididdige inda za a saka zakka in aka fitar guda takwas innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubihim wal gharimin fi wa fi rikab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil faridatan min Allah har zuwa karshen aya shi yasa zakka tana da matukan muhimmanci inda Allah ya wajaba ta ya gwada yadda za a fitar kuma ya gwada waɗanda za a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo din silla silla dalla dalla ya gwada wanda za a ba sayyidina abubakar da ya aika gwamna ko komishina ko minista zuwa yaman ko bahrain ko menene mu'azu da aka aika shi gwamna zuwa yaman sai da aka gaya masa zancen zakka eh, eh, sayyidina abubakar da ya aiki anas zuwa bahrain ba ma magana yi guntuwa ba a'a bismillahir rahmanir rahim hadhihi faridatu sarakati allati faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa zuwa ma'ana an aika ka ka zama gwamna ko ko commissioner zakka sai ka karbo yadda ta kamata ta ajiye ta inda ya kamata sa'annan a samu zama lafiya a samu yardar Allah amma har aka sa sakaci ba a kula ba rayuwa duka ba a zance kan ciyarwa ba a zance kan zakka wanda ke da shi baya bayarwa ba yadda za a yi ba a shiga cikin kunci ba dan Allah ce wa man a'rada an zikiri. fa inna lahu ma'ishatan dhanba wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalik qala kadhalik أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري دون يكود كيد جبر سنة الله فإن له معيشة ضنكا Allah maɗaukacin sarki ya karfafa yake lallai rayuwa mai kunci ita ce tasa bai ce zai shiga talauci ba yace rayuwa mai kunci rayuwa mai kunci kuma mutum na shiga ko da yana mallakar miliyan ko da miliyoniya ne sai shiga cikin rayuwa mai kunci fa inna lahu ma'ikatan banka wa nahshuruhu yawm qiyamati a'ma a cikin duniya zai mallaki dukiyar amma ya fi kowa kunci ba shi da wadatar zuci ba shi da wadan zuci ba shi da walwala ya sai mota mai tsada ya gina gida mai tsada zai sa riguna. amma kana kallon fuskar sa kasan wannan ba shi cikin kwanciyar hankali amma in ka da ka kalli hukkan mutum ba ka ganin haske shi na imani sai ga cewa wannan ba cikin kwanciyar hankali dan mu ne muke gani kai ne kake ganin mota wanka ne mota babban riga shi ya san yaya aka yi tsara wannan zuciya ya san yana baya ba da hakkin Allah a ciki yasa zuciyarsa ba za ta bace ya kwana hankali sai kwanta ba yasa wani sai ya yi alura da maganin bacci wani sai ya ga maganin bacci tukun ya iya yi kai kana nan kana hadiyar yawo ka ganki da mota da kuɗi da riga kana ganin ai masu kudi suna jin daɗi masu kudi suna jin daɗi in suka ba da haƙƙin Allah in suka nemo dukiya ta ta halal suka ciyar da ita ta hanyar haram manzon Allah ne ya a cikin hadisi da muka karanta jiya manzon Allah ne ya fada abinda manzon Allah ya fada kuma ɗari bisa ɗari baya tayi haka ne ko ka fahimta ko baka fahimta ba abinda ake so ka sallama ka bi ka wuya shike nan kai ma ka tsira in ba haka ba sai ka wahala ka dauki hankali ka kai yawo ka yawo ta duniyar nan karshe za ka dawo ka zo kana nema da tausila ina manzon Allah yake ina hadisan manzon ina sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan karfi ne kake da shi da iyawa da iko ka buga nan ka samu kuɗi ka buga nan ka samu mulki ka shiga nan karfin ra'abar abarka karayi kai kara ta kaɗai lafiya ta rabu ko kana nan karfi ya ƙare a lokacin duk abin da ake sai dai ka saura zaune kana jiran yau za ka mutu tunanin me za ka rinka yi a wannan lokacin sauran mutuwa kaɗai ke gabanka to lokacin Allah ma ga budakatar shi ne sai ka tsaya lissafi ya za ka yi kai karatun alkur'ani ne manzon Allah ya fada in ba haka ba sai ka kada shiga dawa Allah ya kiyaye amin wa yuzkaru an ibn abbas radiyallahu ma. yace ana ambata ana ambata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi da Abbas din yuqtikum min zakati malihi yace zai iya anta wuyaye daga zakkan dukiyarsa wa yuqti fil haji zai iya bayarwa kuma a cikin aikin haji shine Imam Buhari ce wa yunkaru bi sigati tamri ba yanke ki ba a wannan ma'ana wannan magana akwai magana magana ce akwai magana akan وقال الحسن al-Hasan al-Basri tabi'i manya manyan tabi'ai wanda suke manya manyan waliyan Allah yace in ishtara abahu min az-zakati jaza in ya dauki kudin zakka ya sai ma'ana aka sai aka aka bautatar da ubanki ya je dauki kudin zakka ya sai ubanki ya yanta shi yace ya halatta wa yu'ti fil mujahidina kuma zai iya daukar zakka ya ba waɗanda suke jihadi a cikin tada addinin Allah wallazi lam yahujja da wanda bai taba yin aikin haji ba ma'ana duk sa'an da za a bada kujerun haji ko za a ba kana da za a zakka sai a nemi su wane ne ba su taba yi ba dan duk abin da abin da addinin musulunci yake so menene ya fi tasiri menene ya fi amfani wanda ya taba yi yanzu in zai koma hajji kansa menene sunna ce wanda bai taba yi ba in aka ba shi dai an sauke mai farilla da wannan da wannan wanne ne ya fi lada in aka yi ina da mallakar dukiyata na yi haji sau biyar sau goma dukiyata ke mallaka ta halal malal yanzu in je na yi aikin haji na fila ce wani bai taba yin aikin haji ba ko matarka ko kaninka ko wanka ko makocinka da ka ɗauki kuɗin ka je ka yi aikin haji na fila da ka ɗauka ka bashi zai sauki farilla illa da kake so wurin Allah wanne ne fila da yasa yake wa yuqdi wa yuqdi fil mujahidina wallazi lam yahujja ثم تلا فأن يكرنت إنما الصدقات للفقراء الآية وأن آية وأن متاني قد تقول في أيها أعطيت أجزأت يتي وأن قد تقول إنك بعد ذكرك بكاتا تابعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذم الله صلى الله عليه وسلم يتي إن خالدا istabata ajra'ahu fi sabilillah yace ai Khalid ibn al-Walid sayfullah al-maslul ai ya ya abin da yake mallaka na takobi ne kansakali ne a garkuwa ce kayan yaki sa duk yace ai ajiye su yayi fi sabilillah ba mallaka sa bace yanzu sai sun zama fi sabilillah yasa ba za ku ce ya bada zakka ba a ciki to ina mahallu shahid fi sabilillah wa fi sabilillah ويذكر عن أبي لاس أنا أنبتا دقى أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج يكي من الله صلى الله عليه وسلم يا أورامو يا بامراكم من صدقة مهوم جي أيك حجي مو دبام دابن هوا قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع عليه صدقة ومثلها معها الله أكبر وأن حديث هنا من زعل الإمام البخاري كفى هجة لكي من الله صلى الله عليه وسلم يكي بعد بيان مصري ابن جميل ده خالد خالد ابن الوليد ده عباس أبفا من الله صلى الله عليه وسلم ابن جميل وأنا مسلم لسنة سيرة من الله يا من الله كأن الدعاء نسامو كئي من الله كي ذاك إيا بعد حكي كئي بيسان أبن لكي تكي بس يكي إيه إن باك da kuɗi sai kana ganin za ka iya amma in dukiya ta yawa ka cire ka gani sai ka ga shi dan sai zai ma waswasi a cikin zuciyarsa sai manzo Allah ya masa addu'a sai Allah ya wadata ya samu su mai yawa da aka zo baje aka ce to ibnu jamil sai ka kawo zakka sai yana ja sai ya ga abin da wahala sai ya ki bayarwa to shine suka je suka ce ai ibnu jamil ya hana zakka Khalid dan Walid ya hana zakka Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana zakka ai mun ga adalci musulunci ko babban manzon Allah da bai ba da zakka ba sai da aka ce shi ma bai bayar ba dan ne ba haka bane babban manzon Allah ne da sai ake Khalid dan Walid da Ibn Jamil amma sai aka ce da Abbas shi ma bai bayar ba kasancewan dangantaka tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bai masa ibada zakka ban yana da hali to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana mawqifin amnin sa babban sa ba hanawa yayi ba zai bayar ko an karba to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da Abu Hurairah yake amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqati Allah ya yi umarni a bada zakka فقيل سيأك ce da ابن جميل ابن جميل أي أهل زكاة وخالد بن الوليد ده خالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب ده عباس بن عبد المطلب abin da muke jawo hankalin mu a nan shine da suka zo za su fada ba su ji ba su ji nauyin su da Abdul Abbas ba sun san babban manzon Allah ne don suka ce Abbas ibn Abdul Muttalib shi kuma sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam babban sa ne yake ce ai shi ma bai bayar ba to sai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da miki Allah sabbata gare shi ce ma yanqim ibn jamil ba komai yasa ibn jamil yayi wannan al'amari wannan abu bai ki ibada zakka ba illa annahu kana fakiran sai dai cewa shi talaka ne yadda talaka ne fa abnahu Allah ta'ala wa rasuluhu sai Allah sai manzon Allah ya addu'a Allah ya wadatar da shi yanzu ya yabonsa kenan aka yi ko zargin sa aka yi ai da talaka ne sai manzon Allah ya masa addu'a sai Allah ya wadatar da shi wa amma Khalid amma Khalid dan Walid fa innakum tazlimuna Khalidan ai lallai ku kuna zaluntar Khalid ne za ku zalunci Khalid kuka je kuka ce kuma ya bada zakka me yasa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce fadin tabasa ajra'ahu ai duk kayan yakin ma Isa eh, Khalid bin Walid duk ajiye ke humus ya ajiye su zama sabi sabilillah wa a'budahu wa fi riwayatin wa a'budahu da kayan yakin sa wa wannan riwaya wa a'budahu ya fada fi sabilillahi a cikin tada addinin Allah yaki dan tada addinin Allah madaukakin sarki wa amma al-abbas amma abbas baffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa amma rasulillahi manzon Allah ce ai baffa manzon Allah ne bi abbas ce sallallahu alaihi wasallama fa hiya alaihi sadaqatu wa mithluha ma'aha sai manzo Allah ya ce ai babu da shi Abbas baffa na ne zai bayar kuma dan karanci yayi kari kan abin da zai bayar Allahu akbar wayansu malamai suka ce a'a manzon Allah ya karbi rancin zaccen Abbas ne kafin lokacin da zaccen za ta wajaba to shine malamai suka ja bambam suka ce ai suka ce ya halatta a karbi zakkan mutum kafin lokaci ya kai ya bayar in bukata ta kai kuma ya halatta ya dan jinki ya halatta in lokaci ya kai a karba ya halatta in bukata ta kama kafin lokaci ya kai a ce ka ba mu zakkar ka ta bari muna bukata za a yi kaza ka in ya bayar su kenan ya wadatar shine muka ce tawkidul zambi bima yusbihu al-madi تابعه ابن ابي الزناد عن ابيه ان سام متابعه daga ابن ابي الزناد daga mahaifinsa وقال ابن اسحاق عن ابي الزناد هي عليه ومثلها معها في wannan لفظ يرويته وقال ابن جريج عبد الملك ابن جريج يتي حدثت عن الاعرج بمثله يتي الله برتامي daga اعرج عبد الرحمن بن هونس بمثله da kaman wannan lafazi suka rawaito kowa sai ya da bayanin irin lafazin da ya ji don kalmomin suka fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sarki ba a wasa a kowa abin da ya ji zai faɗa saboda kada ka je ka faɗi abin da baki manzo Allah ya faɗa ba ka dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa daga sahabbai har tabi'ai har zuwa Imam Malik kowanne yana taka tsantsan ne kafin ya dangana manzo magana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah yake man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar Don wanda ya min kariya da gangan ya ta tanaji mazauninsa a cikin wuta kada ka zauna ko fargidanka ko ka zauna a halakata ko makarantarka ai manzon Allah yake kaza sai kamar manzon Allah zama abin wasa sai an yi taka tsantsan kafin a dangana wani abu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babul istifafi an mas'alati yake babin da ke bayani, babin da ke bayani, kame kai ga barin roko ko babbara ko tambaya dama addinin musulunci baya karfafa gwiwa ai bara baya cewa ai bara ko roƙo sai in bukatar haka ta kama قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من الانصار من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدفعه عنكم ومن يستعفف يعفه الله يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yake waɗansu mutane daga cikin mutanen Madina suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya baya ba su thumma aluhu fa atahu suka tambaya sai ya baya ba su hatta na fi da main da huwa har abin da ke ajiye ƙari, manzo Allah baya baya ruwa فقال ma ya لك ما يكون عندي من خير fi ادخره عليه duk abin da ke wuri na alkhairi ba na koye shi gabar ba na koye muku shi zan kawo in ba kowa ne duk mai bukata wa man yasta'fi sai manzo Allah ce duk wanda ya nemi kame kansa daga barin bara yu'iffuhu Allah Allah zai sa miki kame kai ya wadatar da shi gaba roƙo wa man yastaghni wanda ke karfin har yana bayyana wadata yughnihi Allah wannan lafazi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki zai wadatar da shi gaba da roƙo gaba bara wa man yatasabbar wanda kuma yake kallafa wa kansa hakuri ko da baka da hakuri da ka tira sa kanka kana hakuri yusabbiru Allah karshe sai Allah ya azuta ma hakuri to sa'an na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kawo habaran da ke cikin hakuri wayannan kalmomi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kalmomi ne na wasa ba duk sa'an da ka bude hude makanka kofar talauci ka shiga talauci kenan har abada in kace duk sa'an da bukata ta same ka ka je kai bara ka je kai ruku ba za ka taba wadatuwa ba har abada ku gwada min almajiri da ya wadatu ko da yana mallaka abin da zai shekara sai ya je ya yi bara ya zama fitina ya zama bala'i manzo Allah kuma ce duk wanda ya kame manzo Allah ne ce wanda ya kame kansa Allah zai wadatar da shi kariya manzo Allah zai abinda manzo Allah ya fada haka yake yace wa man ya tasabbar wanda yake kallafa wa kansa hakuri yana koyon hakuri yana kallafa yana tilasta wa kansa kan sai sai waye gari Allah ya azurta maka hakuri din sa'annan sai manzo Allah yake wa ma uqiya ahadun ata al khairan wa awsa من المالية من الملك من الكوفة من العلم yake manzo Allah ce ba a taba ba mutum wani abin da fi alheri da yalwata ba kamar hakuri kamar hakuri dan Allah ke inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum ma'ana in kai kaza sai a baka alisafi in kai kaza a baka ladan alisafi an karba amma ma su hakuri manzo Allah madaukin zargi ce kila musu ake ba alisafi inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi yasa ba manzo Allah ce babu wata baiwa da Allah zai bawa da ko da namiji ko mace fiye da hakuri yasa wasta'inu bis sabri was alqur'ani ne ko yace wasta'inu ku nemi taimako a cikin rayuwar wannan rayuwa ta duniya bai sai da jam'il mali ba bai sai da tara dukiya ba bai sai da sarauta ba ko da mulki ba ko da certificate ba ko da jama'a bai ce bis sabri was da hakuri da yawan sallah in ba haka ba kullun sai ka ji ba daɗi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wannan duniyar ta ku abinda Allah ya saka son sa a cikin zuciyata matan aure wasib da tirare wa ju'ilat qurratu aini fi salat manzo Allah yake Allah ya saka sanyin zuciyata sanyin idanuna fi salati a cikin sallah ma'ana duk sa'an da manzo Allah yake cikin sallah sai sai in al'amari yazo idza hazabahu al'amru sai sai ya bilal arifna biha ya bilal ka hutashe mu da wannan al'amurra ma'ana da bilal ya yi kira sallah ko ya ta da isama manzo Allah ya ce akbar an shiga gane adawa to wa kuma zai sauro wa kuma zai shiga cikin zuciyar manzo Allah me zai samu shiga cikin zuciyar manzo Allah me zai damu manzo Allah me sai Allahu akbar shikenan an da komai sai Allah madaukakin sarki ana ganawa da Allah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in har zuwa karshe sa'annan kuma manzo Allah ke san ayoyin da yake karantawa to amma yanzu kai kana sallah sai kana kabbara sai sai dawo maka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه wannan kuma wata doka ce cikin dokokin shari'a musulunci da manzon Allah ya rantsuwa a kai an karbo daga Abu Huraira Allah ya tara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi rantsuwa manzon Allah ya ce na rantse da sarkin da raina ke hannunsa la an ya'khudha ahadukum hablahu wallahi ɗayan ya ɗau yaggwai insa ko igiyarsa, faya wasu fasiba ala ya je ya sara bishiya ya je ya sara itace ya ɗauko a kan gadon bayansa ya je ya sayar ya biya bukatarsa manzo Allah ce khairun lahu shine maka alkhairi in manzo Allah ce wannan shine alkhairi har abada shine alkhairi in manzo Allah ce abu kaza sharri ne in ka shiga ciki wallahi ka shiga cikin sharri sai da illa rura ta saka wal darurati tuqaddaru bi qadariha darura kuma ba za ta zama diman wa da'iman ba ana kaddara ta ne da gwargwadon bukata bukata ta sa za ka yi kaza ta yi bukatar ta kauce ka ka daina tunda manzo Allah ya ce kaza gashi manzo Allah ya rantsuwa ya ce ya rantsa da sarkin da ya rantsa ke hannun ɗayan ku ya ɗauki igiya ya je fara itace ya ɗauko itacen a gadon bayansa ba ma a cikin mota ba ko a gadon bayansa ka zo ka sayar ka samu halal khairul lahu shine yafi maka alkhairi min an yati rajulan yas'aluhu shine yafi maka alkhairi da kaje ka roki mutane sun baka ko basu baka ba sawa'an sun baka ko basu baka ba kana cikin sharri menene alkhairi kaje yi sana'a in ba ka da sana'a kaje ka tara itace ka kawo ka sayar masu abinci su zai hujjar su dafa abinci ko ta samu halar komin kankancan kuɗi yake ce ya fi maka alkhairi wurin Allah ka gaje kana roƙo balle mai sata ko mai yaudara hadisai ake tsinta ana sa a sa cikin tsarin firamare ko nasire ko firamare ko sakandare ana haddasa ma yara ana fahimtar musu da ma'anarsa sai kaga an tarbiyyar da ruhi mai tsoron Allah wanda baya son kaskanci in suka girma da haka nan shi kenan amma ba a gwada musu ba to shi kenan matsala ta lalace kuma kowa zai shiga wahala Allah ya kiyaye amin قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس a'tawhu aw mana'uhu wannan kuma an karbo daga Abi zubai daga Zubair dan Awwa Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dayan ku wallahi dayan ku ya dauki igiyarsa ya je ya sara itace ya zo da daurin itace akan gadon bayansa ya sayar Allah ya rufa masa asiri da wannan kuɗin komai kankantan wannan kuɗin fa yakufa Allah biya wajhahu Allah ya kare masa ruwan huskarsa daga barin kaskanci khairun lahu manzo Allah ce shine masa alheri min an yas'ala an-nasa da ya tambayi mutane ya roki mutane ko ya bara sawa'an ya samu abin da yake so ko bai samu ba wannan manzo Allah ya tabbatar da duk sa'an da kaje ka shiga bara ko roko sawa'an ka samu kuɗi ko baka samu ba kana cikin sharri alheri shine ka tashi ka je kasuwan uwan ku dai za ku za ka sayar da tattasai da tumatiri za ka je ka sara itace ne za ka je abin da za ka yi ka je ka baje kuɗi ka je ka sayar ka samu halal ka kare ruwan fuskanka ya ji maka alheri da kaje kana roƙon mutane don manzon Allah ya tabbatar da cewa duk wanda yake roƙon mutane yana da abin da zai ko abin da zai biya bukatarsa zai zo ranar tashin kiyama فكر سبانا نعم. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه بن الزبير وسعيد وسعيد بن المسيب ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني حكيم بن حزام يقول لا لا تنبئي الله صلى الله عليه وسلم سيباني thumma sa'altuhu fa'atani sa'annan na roke sai ya bani thumma sa'altuhu fa'atani sa'annan kuma na roke shi na uku sai ya bani manzo Allah ba ruwa duk sa'an da almajiransu suka zo wurin shi manzo Allah shine yake ilmantar da su a aikace ba su ba na su zai karba ba in ka kawo sai ajiye bai bukata sai ya baki in ka kawo ya ga da makauta ko ko dangi masu bukata sai ce ba su wani kun makara da maza Allah ya bashi to ku sa'an nan sai ce ya hakimi ya kai wani inna hadha mala kaga wannan dukiya khadiratun ulwa riya ce kar da kadda tana da dadi faman akhadha bi sakawati nafsi burika lahu fihi duk wanda ya karbe ta da mutunci ma'ana duk wanda ya je sana'a ya samu dukiyarsa halal ko ko a'a kana zaune aka ba baka ba da roka ba ko ko a'a ka falla faranta ba manzo Allah ke buri ka fili sai Allah ya sa maka albarka manzo Allah ke man akhadahu bi takhawati nafsi da batunci ba da kaskanci da wulakantar da kai ba buri ka lahu fi sai Allah ya saka masa albarka a ciki wa man akhadahu bi israf nafsi wanda ya karbi wannan dukiya da kaskanci da wulakanci ko bara ko roko ko sata ko yaudara ko haddama duk baki ɗaya za su shiga cikin waɗannan bisa li istirahi nafsi ko ka kwalla farai kana son a baka akwai bambanci tsakanin da baka sa rai bai zai baka manzo Allah ke karba kana tsammani kana hadiya yawo kana manzo Allah ke kaskanci yadda lam yubarak lahu fi Allah ba zai sa maka albarka ba a cikin duk abin da ya samu yasa ba za ka taba ganin almajiri da ya wadata ko ba za ka taba ganin wanda yake saka ya wadata ko ba za ka taba ganin mai yaji wanda yake ba to ba za ka taba ganin waɗanda suke yin shirye shiryen ƙarya su sake da dukiya ba za ka taba wadata ba har abada manzo Allah ya fada babu albarka a ciki manzo Allah har su la yantiku an hawa in huwa illa wahyu yuha in yace abu babu albarka a ciki kada kai kada ka raba ɗaya biyu wallahi tallahi babu albarka wa kana kallabi ya kulu wala ya wannan na biyu da ya nemi dukiyar a kaskanci to manzo Allah ce sai ya zama kamar wanda yake cin abinci ne baya koshi to sa'an nan manzo Allah zai kafa doka ce al yadul ulya khairun min al yadul sufla hannun da ke nisawa ita ce alkhairi ita tafi da hannun da ke karba qala hakim sai hakim yace wa qult ya rasulullah to ya da hakim ya zo roka manzo Allah bai hana su sai da ya baki to uku sannan manzon Allah ya yi wa'azi ya masa nasiha ya gwada masa al'amarin da babu alheri babu albarka a ciki ba wai ka je ka handama nan ko ka ɗebo ko ka ruka a baka ko ka yi bara ko ka sace duk abin da ka tara babu albarka a ciki ba za ka san ganin almajiri yayi eh, eh, eh. da a ce